والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aƙida a sahawiyya wanda al al'allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi al ya rubuta wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 321 sa'annan babban malami al-allama al-muhaddis al-faqih nasiruddin al-albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na 81 نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه يوا bayan satin da ya wuce mun yi bayani dangane da abin da ya shafi adalci da kuma barin zalunci cewa yana daga cikin cikan aƙidan ahalus sunna wal jama'a wato ya zamanto ɗalibi salafi ya zamanto adili na'am ɗalibi salafi ya zamanto adili ya zamanto baya zalunci shine maganar da imamu tahawu ya ce wani hibbu ahalar adli wal amana wani nubgidu ahalar jawar wal fiyana ya zamanto ɗalibi salafi ya zamanto adili ɗalibi salafi ya zamanto mai amana sannan kuma ya nisanci zalunci da kuma yaudara to karatunmu na yau shine wane ƙulu muna cewa Allahu a'lamu fi mashtaba alaina ilmu wato mu ahli sunna yan salafiya muna cewa Allahu a'alam Allah ta'ala shine mafi sani fi mashtaba alaina ilmu dangane da abinda sanin shi ya rikitar da mu idan abu ya zama to sanin shi ya rikitar da mu muna mayar da al'amari zuwa ga me muna mayar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. an gane wannan aiki to wannan ƙa'ida yana da matsar muhimmanci ga ɗalibi na sunna ya rike shi ɗalibi na sunna ya san wannan ƙa'ida. cewa akwai wasu matsaloli wanda ɗan adam duk iliminsa wa'annan matsaloli sukan zamanto sun rufu a gare shi sun zamanto kamar abubuwa wanda ba zai iya gane su ba duk ƙoƙarinsa duk zurfin iliminsa to idan mutum ya zo wato ya haɗu da wa'annan abubuwa abin da ya kamata ya ce ya ce allahu a'alam an gane wannan ko shine wa naqulu allahu a'lam fi mashtafa alaina ilmuhu daga cikin wayannan al'amura wanda sanin shi yake zamantowa ɓoyayye a gare mu akwai abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa sunayen Allah da sifofinsa wato kaifiyansu wato ya ɓoye a gare mu kamar misali mun san cewa Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi to amma yaya daidaituwa kan al'arshi yake Allahu a'lam ko shine abin da ya faru tsakanin imamu na malik imamu darin hijira tsakanin shi da wani bawan Allah wanda imamu na malik yana zaune a majalisinsa yana karantarwa kawai sai ga wani bawan Allah ya zo yake tambayin imamu na malik rahimahullah yawa Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani Arrahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi imam malik yake na'am ce to tun da dai Allah ya daidaita wato yaya ya daidaita kan al'arshi din muna so a yi mana bayanin muna so imam malik ya yi mana bayanin yadda Allah ya daidaita Shi ne imamu na malik rahimahullahu sai ce masa al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib an gane ku wasu alu Ya ce yace istiwayi akan al'arshi ma'alun abu ne sananne Allah ta'ala ya sanar da mutane menene ma'anar istiwa'i amma wal kai majhul amma kaifiyan daidaituwa akan al'arshi majhul ba wanda ya san shi wal imanu bihi wajib amma imani da ainihin daidaituwan Allah akan al'arshi wajibi ne shi amma tambaya game da shi ba bid'a sai ce akhriju anna hazal mubtadi ku fitar mana da wannan dan bid'a din sai imamu na malik rahimahullah sai ya sanya aka fitar masa da wannan mutumin daga majalisin shi an fahimci wannan ko to kaga anan wajen Imamu malik ya ce istiwa'i an san da shi amma kaifiya fa Allahu a'lam to haka ya kamata ɗalibin sunna ya ringa yi Allah ta'ala yana magana amma ya magana yake Allahu a'lam Allah ta'ala yana ji ya ji yake Allahu a'lam Allah yana da hannaye irin nashi yaya hannayen suke Allahu a'lam an gane wannan ko to wannan shine abin da muke faɗa dangane da sunayen Allah da sifofinsa sunayen Allah da sifofi a wajen ahlus sunna an san ma'anansu amma kaifiya din ne ya zama to Allahu a'lam an gane wannan ko to sannan idan wani ya tambaye ka yaushe zaka mutu me zaka ce Allahu a'lam an gane duk wanda yake ya san ranar da zai mutu ya shiga gonan Allah subhanahu wata'ala domin sanin ranar da zaka mutu gaibi ne kuma Allah ta'ala ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah ka ce musu waɗanda suke sammai da waɗanda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah an gani tashin kiyama yaushe ne kaga tashin kiyama shi ma Allahu a'Ala. ko inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut lalle Allah ta'ala a wajen shi ne ilimin tashin kiyama yake Allah shi kadai ya san tashin kiyama yaushe ne wa yunazzilul gai. Allah shi ke saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kitibu gada babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wata ƙasa za ta mutu babu an gane yanzu wane ne zai gaya mana a wani gari zai mutu mutum zai iya rayuwa a garin kaduna amma ta'ala in allah ta'ala ya kaddara ba nan zai mutu ba sai ga mutum ya yi tafiya zuwa ga wata ƙasa sai allah ya ɗauki ran shi a nan wajen to duk irin wayannan abubuwa gaba ɗaya ahalin sunna an ka tambaye shi zai ce allahu a'lam saboda sanin shi ya rikitar da mu ba mu san shi ba an gane wannan ku wa na mata wa a cikin kuntum sadiqin an gane za su ce maka kafirai wai tashin kiyama yaushe ne in har kuna yi da gaske in har kai annabin Allah ne sai Allah ya ce annabi ya gaya musu qul mal ilmu Allah wa inna ma ana naziru mubin kace musu lalle ilimi a wajen Allah ne sanin gaibi sai Allah kuma ni kawai mai gargadi ne mai bayyanar da wannan gargadi din amma ni ban san tashin kiyama ko yaushe bane sannan ko ban san ranar da zan mutu ba duk ban sani ba an gano wannan ko idan ka ji wani ya gaya ma ya san ranar da zai mutu ko ya san tashin kiyama yaushe ne to wannan ya shiga cikin gonan Allah ya kafirta ya dauko siffan Allah subhanahu wata'ala ya ba kanshi Allah shine alimul ghaibi wash shahada an gano wannan ko sannan kuma dangane da abin da ya shafi kaddara ba wane ne ya san ilimin kaddara sanin hakikanin kaddara gaibi ne wanda yake banta ga Allah subhanahu wata'ala mun karanta a cikin wannan littafi cewa fa inna Allah ta'ala tsawa ilmal qadar an anamihi wani nahahum an Allah subhanahu wata'ala ya nade ilimin kaddara ga talikansa sannan kuma ya hana su neman shi kawai dangane da kaddara abinda ya bayyana gare ka ka yi imani da shi kawai Abinda ya bayyana gare ka mai ka yi imani da shi Abinda ya ɓuya gare ka ka bashi shi ga Allah an gane ku so aka kaddara Allah ya naɗe kaddara hatta ga mala'iku da aljannu da annabawa gaba ɗaya a cikinsu gaba ɗaya babu wanda ya san sirrin kaddara dukansu gaba ɗaya suna mayar da al'amari ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tare da cewa suna siffanta Allah da cewa Allah mai adalci ne Allah baya zaluntar kowa kuma Allah mai hikima ne yana sanya komai inda ya dace to duk wannan gaba daya a matsayin mu na ahlus sunna dole mu yarda da shi sannan kuma idan wani ya tambaye ka yaya aljanna yake da kuma wuta yana so ka gaya mai hakikanin aljanna da wuta sai dai ka ce zan gaya maka iya abin da Allah ya gaya mu a cikin alkur'ani da abin da manzon Allah ya gaya mu cikin hadisi amma sauran al'amura ba gaibi ne an gane ko gaibi ne wanda babu abin da zan ce a cikin dare ne sai dai ce Allahu a'lam an gane matsalan aljanna da wuta gaibi ne babu abin da zan faɗa sai abin da Allah ya gaya mu matsalan azaban kabari ba matsala na azaban kabari shi ma yana daga cikin gaibi wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya sani saboda idan ka gamu da akalani mutazili wanda yana gabatar da hankali akan nassi idan ka gamu da shi sai ka tambaye zai tambaye ka kun ce akwai azaban kabari zaka ce eh na ce akwai azaban kabari to azaban kabari ana yin shi ne gangan jiki ake yi ma azaban kabari ko ruhu sannan yaya ake yin azaban kabarin sai ka ce masa me na yi imani kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi akwai azaban kabari amma yaya azaban kabarin yake Allahu a'lam an gano wannan to idan ka ce akwai azaban kabari Allah subhanahu wa dan adam idan ya mutu a cikin wuta a idan ya mutu a cikin ruwa to yaya za a yi a masa azaba in ya mutu a cikin ruwa ko kuma dan adam idan ya zama to ya kone ya mutu wato a cikin gobara wato gobara ta faru a gidan ya kone gaba daya ya zama kasa ya zama toka yaya za a yi a yi masa azaban kabari ko kuma dabba ta cinye shi yaya za a yi a masa azaban kabari an gane wannan ko to duk irin wannan suna daga cikin tambayoyi wanda akalaniyun suke yi farko sai ka ce masa ni dai na yadda da maganan Allah da maganan manzon Allah cewa lallai akwai azaban kabari amma yanayin yadda Allah zai yi azaban ne ban sani ba na bar wa Allah sani duk abin da ya rikitar da mu muna cewa Allahu a'lam ba ma ƙaryata shi shi ahlus sunna dan abu ya rikitar da shi kawai zai tumci menene zai tumci kwakwalwar shi ne ce kwakwalwa tana da rauni sannan kuma Allah ta'ala ya mata iyakan abin da za ta sani an gane ne Allah ya ma kwakwalwa iyaka iyakan abin da Allah yake so ta sani shi za ta sani abin da Allah ta'ala baya so ta sani ba za ta sani ba saboda haka wannan tambaya da kake mun ya fi karfi na na bar wa Allah sani. shi amma na tabbatar da akwai azaban kabari kasancewan bai iya ba bada amsa akan wannan ba baya kore cewa akwai azaban kabari ina fatan gane wannan ta zo da haka yanzu fir'auna da Allah ta'ala ya halakar da shi da shi da mutanensa mai Allah ta'ala ya ce musu annaru yu'raduna alaiha guduwa wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna a ashadda al'azab ko Allah ta'ala ya halakar da fir'auna a ina ne falamma adraka wal malak qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal a lokacin da nutsewa ya riski fir'auna ya zo ya nutse a cikin ruwa a lokacin sai fir'auna ya ce na yi imani cewa lalle yadda lamarin ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai wannan wanda banu isra'il suka yi imani da shi kuma yanzu na miƙa wuya sai Allah ke masa al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al eh to shin yanzu ne za ka yi imani a lokaci ya riga yanzu ne za ka yi imani a hali ka saba gabanin wannan kuma ka kasance daga cikin masu barna kuma zuwa na aiki to amma daga baya sai Allah ya bamu labari min ma khadi'atihim min fa udkhilu nara ko annaru yu'raduna alaiha fir'auna ya mutu a cikin ruwa amma kuma sai Allah ya yi masa azaban kabari a cikin ruwan kuma shin zai gagara Allah ya mutum azaban kabari a cikin ruwa ba zai gagara Allah ba to shine Allah yake ba mu labari wato azaba mai tsanani ya riski fir'auna shine annaru yu'raduna alaiha wuta wanda ake bujiro da su da su fir'auna da mutanensa a gare ta guduwa wa ashiya safa da maraice ina wani ke to ai azaban azaban kiyama ne ai nan ana bada labarin kiyama ne ai nan ai kibaru ma sai kunu ne ai kaza kaza kaza sai mu ce to haka ne eh wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al'azab shi kuma wannan bai zaka ce eh annaru yuraduna alaiha aina ke bujiro da su a cikin azaban wuta din a cikin ruwa sannan kuma ranar tashin kiyama ranar da kiyama za ka tsayu za a ce adakilu ala fir'auna a ashad Azab. ku shigar da iyalan fir'auna ga mafi tsananin azaba yanzu me zamu ce nan wajen akwai azaba kabari ko babu idan mutum ya mutu a cikin ruwa Allah zai iya mishi azaba ko ba zai iya ba akwai abin da zai gagari Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir to su aqlaniyi wai suna ganin sun yi tambaya ne makora wanda ba za ka iya ba da amsa ba to kashi akwai azaban kabari to idan ya mutu a cikin ruwa ba to ga fir'auna ya mutu a cikin ruwa Allah ya mishi azaba me za su ce akan wannan sannan kuma idan aka kowana shi gaba ɗaya kurmus ba ya zama toka sai mu ce akwai wani bawan Allah hadisi ya inganta a cikin littattafan hadisi Bukhari da Muslim da sauransu wani bawan Allah wanda ya aikata tabar gaza yayi saban Allah sosai da yayi saban Allah sosai ya zamanto wato hankalin shi ya tashi ya san lalle zai gamu da Allah kuma yana tunanin lalle da ya gamu da Allah Allah ta'ala ya kama shi Allah ba zai rike da sauki ba sai wannan bawan Allah sai ya kira danginsa da yaran shi gaba ɗaya ce to dan Allah ina jin tsoron gamuwa da Allah idan na mutu ku kona ni bayan kun kona ni na zama toka ku ɗibi wani bangare daga cikin tokan ku zuba a cikin teku wani bangare ku zuba a gabas yamma kurare ku dai wowa ko ta ina ya ce domin idan Allah ta'ala ya kama ni in Allah ya sami iko a kaina to wallahi Allah zai min azaban da bai taɓa kowa a cikin talikai ba ku fahimci wannan ko to saboda haka wannan bawan Allah da ya mutu sai ƴaƴan shi da dangin sa suka kona shi kamar yadda ya wasiya da suka kona shi tokan suka zuba a cikin teku suka zuba gabas da yamma da wurare gaba daya an gane ko shi a tunanin shi idan aka mai haka to Allah ba zai iya hada shi ba to bayan an gama an gama wawwatsa shi wurare daban-daban sai Allah ta'ala ya tattaro wannan toka daga duk inda suke Allah ya ce tokan gaba ɗaya su haɗe su koma yadda suke da shi ne tokan gaba ɗaya suka tattaro kansu sai gashi nan sai Allah ya rayar da shi ya koma yadda yake da an gane wannan sai Allah ta'ala ya tambaye shi me yasa kai haka ce wallahi ya Allah wallahi tsoron azabanka yasa na yi kuma da gaske tsoron azaba ne yasa ya manta da ikon Allah kasan duk mutumin da ya inkarin ikon Allah ya zama kafiri to wannan bawan Allah shi ya dauka kaman wato zuwa tsabon tsoron Allah sai manta da ikon Allah to shine Allah subhanahu wataala da ya dawo da shi cikin halittarsa sai Allah ya ce me yasa kai haka yace ya Allah na yi haka ne saboda tsoronka Imana tsananin tsoron Allah ya sa ya manta da ikon Allah shi ne Allah ta'ala zai gafarta mishi to kaga anan wajen yanzu wannan bawan Allah gashi nan an kona shi in Allah na so ya mai azaba gashi nan an riga an mai da shi toka da Allah na so ya mai azaba zai gagara ba zai gagara ba misali to duk irin wayannan abubuwa wato ahlus sunna ba sa ja da su wato shi ahlu sunna inda ya bambanta da sauran kungiyoyi inda dai hadisi ya zo ya inganta daga manzo ko kuma nassin alkur'ani ya zo to ahlu suna yana imani da shi yanda manzon Allah ya faɗa ko kuma yanda Allah ya faɗa ba zai tsaya ya ta wasu irin wasu irin kwana ko wasa da hankali ko wasu irin tawili domin ya yi inkarin su ba yan mutazilawa ba sa cewa Allahu a'lam galiban irin wayannan matsaloli suka yi amfani da hankalin su kore shi sai su ce babu azaban kabari to yanzu idan an ce za a yi azaban kabari yanzu azaban kabarin a cikin asiyar in an binne shi ne eh an binne shi in an binne shi eh to idan ana kona shi azaban ba zai shiga cikin sauran kabura ba ai an binne shi ne kusa da wasu mutane tun da an binne shi kusa da wani kila shi dan wuta ne wani kuma musulmi ne zafin wutan ba zai shafi sauran ba ina tan gane wannan sai mu ce farko dai mu dai ahlus sunna mun yadda akwai azaban kabari sannan mun yadda Allah zai mishi azaba kuma ko mu mun yadda cewa azaban ba zai shafi wancan ba da azaban zai shafe shi da manzo Allah ya gaya mana ina tan gane sannan kuma yanayin yadda ake yadda misali in a duniya idan wuta ya ci wannan gidan gidan da ke makwabtaka da shi idan wutan ya kai gare shi za su ji zafi kuma shi ma wutan zai kona shin haka azaban barzak yake shi rayuwar kabari ba rayuwar duniya bane wata rayuwa ce daban Allah ta'ala shi kadai ba wa kanshi sani an gano wannan ko saboda haka dan ana yin azaba ga wannan ana kona shi da wuta to wannan wuta fa ba zai shafi na kusa da shi ba gane wannan ko yanda ake yin amfani Allah ta'ala ya ah, yanda ake amfani da wuta kaga an yi amfani da wuta kaga mun ga kankara ko wuta ke haifar da kankara sannan wuta ke haifar da ainihin ayon duk abu ɗaya ne ba abu ɗaya gashi an yi amfani da shi an samu zafi ne kuma an samu kaza to Allah ta'ala yana da iko shi mai laifi sai wutan ya kona shi shi kuma wannan sai wutan ya zama to mai ni'ima ya zama kamar AC a gare shi wannan ba zai gagari Allah ba subhanahu wataala wa ma zalika ala Allah bi aziz tunda dai Allah ya faɗa a matsayin ka na musulmin kirki ka miƙa wuya babu ja sannan idan an buɗe kabarin fa an ce za a buɗa wa mutumin kirki kabarin shi zira'i saba'in to ai tsakanin wannan kabari da wannan bai kai zira'i saba'in ba to ya za a buɗa zira'i saba'in sai muke yadda Allah ta'ala ya buɗe aljanna ta zamanto ardu haka ardin sama'i wal ardu ko ga mutum daya kai kadai yanzu aljannan ka ko fadin aljannan kamar fadin mai da sai ne aljannan ya za ka yi da wani aljannan kai kadai eh mutum shi kadai a ce aljannan shi fadin shi mai da sai ya zai da wani aljannan ai mai girma ko to kasancewa rayuwar lahira ba rayuwa kamar rayuwar duniya bane shi rayuwar duniya daban rayuwar lahira daban in rayuwar duniya ne ka samu gida mai tsananin girma ya zamanto yaranka ba su wuce biyu ko uku ba wannan gidan zai dame ka akwai wata yarinya a mu ce ɗaliban mu ce ita ainihin mahaifinsu ya sayi wani gida to gidan da ya siya din nan gidan yana da girma sosai to saboda girman gidan idan suka fara shara za su daɗe suna sharan gidan sai su yi lattin zuwa makaranta idan suka yi lattin zuwa makaranta aka tambaye su ce sun tsaya sharan gidansu ne an gani tun ana yi musu uzuri zai koma ana musu bulala sai suka gaya wa baban gaskiya sharan gidan nan yana sa su latti saboda gidan yana da girma sosai Shi ne baban ya yi shawarar bari ya sai bari ya sai da gidan ya sai ainihin matsakaicin gida wanda za a iya sarrafawa kaga wannan a duniya kenan misali ko kama a lahira aljanna wanda yake fadin shi kamar sammai da kansai daidai ne da kai kuma idan ka zo can gobe kiyama za a mai da kai zira'i sittin kamar irin irin irin tsawon irin tsawo da kuma girman annabi adam alaihi salam to duk irin wa'annan matsaloli fa matsaloli ne na gaibi yawa manzan Allah ya faɗe shi kuma wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza azallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata idan Allah ya yanke hukunci ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hukunci a ce mutane su samu zabi a cikin al'amarinsu da zarar manzan Allah ya faɗi magana a matsayin ka na musulmin kirki ka miƙa wuya shine Allah ya aiko ya zamanto jakadansa kuma ɗan saƙonsa wanda zai isa mana da sako na gaibi kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne an gano wannan ko to wannan shine abin da ya bambanta mu da sauran kungiyoyi irin su kadariya irin su jabariya irin su mutazilawa irin su jahaniya da sauransu idan Allah ya faɗi magana za ka ga suna tantama game da maganar Allah sannan kuma dangane da abin da ya shafi a matsala na wane ya yi shahada ba idan wani ya mutu a fagen fama sai aka tambaye ka shin wani dan aljanna ne ko dan wuta ne me zaka ce a matsayin ka na ɗalibin sunna ba za ka ce dan aljanna bane sai daga ce mun bar wa Allah sani wane ya mutu a fagen fama wane ya mutu a wajen jihadi tunda ya mutu a wajen jihadi ba za mu ce ya yi shahada ba sai dai mu ce muna mai kyakkyawan zato ya yi shahada amma ba za mu ce mun yanke hukunci na shahidi ba ne sun mun faɗi wannan mun shiga gonan Allah subhanahu wata'ala ahlus sunna baya cewa ya yanke hukunci fulanun shahidun shi ya sanya al'allama nasiruddin albani yana yin magana kan yanke kwanul muslimin wanda suke kiran ainihin manyan malaman su shuhada yace irin yanda suke cewa ash-shahid hasanul banna ash-shahid sayyid qutb a shahidu wani a shahidu wani yake kuskure ne shiga gonan Allah ne baya halatta mutum ya faɗi ga Allah abin da bai sani ba yace ce ala llahi bi ghairi ilmin ha yace qasimu shirk ko kuma qarinu shirk mutum ya ringa faɗi ga Allah abin da bai sani ba kamar dan uwan shirka ne shi qul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma badan wal isma wal bagaya bi ghayril wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko qul inna ma harrama rabbi al fawahish kace kawai ubangiji na ya haramta alfasha ma abin da ya bayyana daga ciki da abin da ya buya wal isma wal bagaya ubangiji na ya haramta zunubi da kuma zalunci da gairar ba tare da haƙƙi ba wa an ko billah ubangiji ya hana wato ku yi shirka da Allah ma lam yunzil bihi sultanan abinda bai saukar da hujja akan sa ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kuma ubangiji ya hana ku faɗi ga Allah abinda ba ku sani ba yanzu ka ce wani dan aljanna ne fagen ka ne fagen wane ne Allah ne hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi da iko ya ce wani dan aljanna ne wani dan wuta ne sai dai idan Allah ya sanar da shi saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha manzon Allah baya fadin san san ransa sai dai abinda aka yi masa wahayi an gane wannan ko annabi yana cewa walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu min alkhair wa ma masani yasu da na kasance na san gaibi da na yawaita aikin alkhairi ba zan yadda wani mummuna abu ya shafe ni ba da ba zan yarda a jimin ciwo yakin uhudu ba yakin uhudu in na san za a jimin ciwo sai in kauce daga inda za a jimin ciwo ba zan yarda ba da ba zan yarda a jimin ciwo lokacin da na je da'awa can da'ifa ba na je garin da'ifa da'awa mutanen garin suka sa wawaye da ƙananan yara suka yi ta jifa na har ya zamanto na gudu na bar garin da na san gaibi da ba zan yarda wannan ya same ni ba kun fahimci wannan ko ba duk irin wayannan masail din a ce wane yayi shahada kuskure ne a ce wane yayi shahada sai dai a ce wane muna masa kyakkyawan zato yayi shahada Allahumma sai dai wayannan wanda wanda ainihin manzo Allah ya gaya mana karara cewa sun yi shahada duk wanda manzo Allah ya gaya mana sun yi shahada mu ma za mu tabbatar musu da shahada kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma dangane da sahabbai ba rikicin sahabbai shi muna da iko mai yanke hukunci akai la me aka ce mu yi kan rikicin sahabbai wal imsaku fi ma shajara nahu. mu kame bakin mu daga duk abin da ya faru tsakanin sahabbai an gane kada wani ya kuskure ya faɗi wata magana mummuna ko ya ce zai zama alƙali an gane idan ka ce za ka yi alƙalanci to za ka zalunci ɗaya daga cikinsu an gane wani ku ba a yanke hukunci ga abin da sahabbai suka faɗa domin sahabbai ga baki ɗayansu Allah ya musu alƙawarin aljanna to tun da Allah ya musu alƙawarin aljanna to kai wane ne za ka zo ka zama alƙali kana cewa wane daga cikinsu azalimi ne wane kafiri ne wane kaza wane kaza wane kaza an gane wannan ku wannan shi ne abinda malaman suna suka yi gyara ga sayar kudu a cikin littafinsa al'adala al'ishtima'iyya da kuma littafinsa tafsirin faɗin nan da ya shahara fi zilalin qur'an an gani a ciki ya yi wasu bayanai wanda malamai suka mai gyara a kansu daga cikin bayanan da ya yi ya ce usman dan affan shi bai yadda yana daga cikin khulafa'ur rashidun ba khulafa'ur rashidun abubakar umar sai a tsallake sai a yi aliyu bin abi usman bin affan azzalimi ne usman bin affan ba mutumin kirki ba ne. haka ya zo ya yanke hukunci ga muawiya dan abin sufyan ya jingina shi zuwa ga zalunci da wato mugun abubuwan abubuwa an gane wannan ko to ire-iren wannan da abin da shi'a suke yi shi'a su kira sunan wani sahabi suke kafiri ne dan wuta ne shi to irin wannan mummunan akida ne ba shi da kyau sahabbai ga baki ɗaya an musu albishir da aljanna ko manzon Allah ya ce mana la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi an anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda adihi wala nasifahu kada ku zaki sahabbai na na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku ya kai dutsen uhudu na zinari da a ce ɗayan ku ya aikata aiki eh, wanda aikin nan ya kai dutsen uhudu na zinari ba zai kai ainihin mudin ɗayan ku ba ko rabinsa ba zai kai mudin ɗayan su ba ko rabinsa ɗaya daga cikin mai aikata aiki wanda ya kai dutsen uhudu na zinari ko ɗayan ku ya yi infaki ya ciyar da dutsen uhudu na zinari wanda dutsen uhudu gaba ɗaya ya fi bojet ɗin mai zamuci na nawa kasa bojet duniya dutsen Hudu na zinari zai kai budget na duniya gaba daya ya ma wuce ko to da ɗayan ku zai ciyar da shi wallahi ba zai kai mudu mudin nabi dan karamin mudin na sahabi ba kai koma rabinsa. kaga wannan zai nuna maka sahabbai sun yi nisa sannan kuma manzo Allah yana cewa cikin wani hadisi idza zukira al-qadaru fa amfiku.", wa idza zukira ashabi fa amfiku." idan aka ambaci ƙaddara. ku kame bakin ku ilimin kaddara Allah ya nade shi ga talikai iya abin da Allah ya bayyanar ku yi imani da shi abin da ya buya Allahu a'lam sannan kuma idan aka ambaci sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma menene ku kame ku fanci wannan ko idan aka ambaci sahabban manzo Allah ku kame kenan rikicin sahabbai babu wanda ya baka dama ka zama alƙali an gane kamar yadda umar dan abdulaziz yake cewa yace mutane ne wanda Allah ya tsare ta kubbanmu daga jinenan su to ya kamata Allah ma ya tsara harsunan mu daga mai daga mutuncin Allah ya tsara jinin mu lokacin da suke yaki ba ma nan ba mu sa takobi mun sari ɗaya daga cikin su ba to ya kamata mu kiyaye harshen mu daga jine daga ainihin mutuncin su wayannan mutane Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi abinda suka yi na yaki Allah ya ce mu yi shiru a gare shi duka yan aljanna ne ko tun da dai Allah ya riga musu alƙawarin aljanna to kai kuma menene naka ne yanke musu hukunci in ma a cikin wannan yaƙi sun yi zunubi Allah ya gafarta musu ko Allah ta'ala ya riga ya alƙawari ya gafarta to me ya rage abin da yake wajibi a gare mu a matsayin ahlus sunna mu kame bakin mu kuma Allah ne ya ce mu kama bakin manzo Allah ne ya ce mu kama bakin sai dan shi'a ya ce ma a'a ai tun da dai har abin ya riga ya faru ai dole ne ai magana sai muke to amma abin da ya faru din kana nan abin ya faru baya nan abin da ya faru to sannan a hadisan da suka zo suka nuna sahabbai mutane kirki ne ka yarda da shi yace bai yarda da shi ba amma kuma ya yarda da hadisan da ke sukan wasu bangaren hadisan da ya yarda da su hadisai da ifai ko mawdu'ai ba su inganta ba kamar yadda shekul islam ibn Jami'a yake ce mana wato abin da ya faru tsakanin sahabbai daga ciki akwai abin da sun inganta kurakuran da sahabbai kai a wannan yaki wasu daga ciki sun inganta wasu daga ciki an ƙara wani abu wasu daga ciki an rage wani abu an gane wannan ko wasu daga ciki an canza su daga yadda suke kasan babban abin da yake da wahala ga mutane shine adalci idan mutane biyu suna faɗa to wani kawai zai duba inda yake so ne kawai zai rubuta tarihi ya goyi bayan shi kaga su yan shi'a in za su rubuta tarihi kawai za su rubuta tarihi ne kawai su wanke aliyu bin abi talib tas shi kuma muawiya dan wuta ne duk abin da ya kawai cikin laifi yake ina ba san gane wannan to idan dan shi'a ya rubuta abu kan tarihi ka san kawai dama inda zai karkata shi kuma idan dan wasi mai kin ahalul bai, idan shi kuma ya rubuta wani abu dangane da sahabbai ka san zai soki mutanen gidan manzo Allah ne ya wanke sahabban manzo Allah wanda kawai zai yi adalci shine ahalul sunna shi ahalul sunna yana sanya komai ne a matsayinsa ahalul sunna baya fara goyen bayan kamar sai ya ga kana da gaskiya kuna ba gano wannan shi yasa ga su ahalul sunna su kafin su yanke hukunci sai sun samu nassi ingantacce kan matsala kamar yadda kafin alkali ya yanke hukunci sai ya tabbatar da shaidu a adilai kan matsala an gane wannan ko sa'an ya yanke hukunci to saboda haka rikicin sahabbai ba ma kutsawa cikinsa idan mun ga wani abu dangane da su to shi ne ibn timiya ke zai iya yiwa ma Allah ya gafarta musu baka sani ba kila Allah ya gafarta musu sahabbai kana nan kana zagin wani gashi Allah ya gafarta mai ko kuma ya aikata wani alkhairi wanda alkhairin nan ya zama sababin da Allah zai gafarta masa kurakuransa innal hasanat yuzhibna sayiat an gane ko ko kuma Allah ta'ala ya gafarta masa da falalan ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu tamiya ya kawo wasu mawani guda goma wanda idan idan sahabi yayi laifi zai iya yi wa saboda wayannan mawani guda goma a gafarta mai wayannan kurakuran ya yi wannan bayani a cikin littafinsa al'aƙida alwasiliya mai so sai je ƙara bincike akan al'amarin to duk nan gaba ɗaya wato abu ne wanda ya kamata ɗalibin sunna wato ya kudirce shi a cikin zuciyarsa Allahu a'lam na'am wa nara al-masha 'ala al sannan muna ganin shafa akan hufi mu ahlus sunna muna ganin wato ma'ana shafa akan hufi a cikin tafiya da zaman gida kama jaa fil kamar yadda ya zo cikin hadisai an gani wani zai mamaki a ah, me ya kawo magana sha ba kan hufi kan akida kuma littafin nan ba littafin akida ne shi kuma sha ba kan hufi ana kawo shi ne a cikin littattafan fikihu to sai gashi imamu tahawi ya kawo wannan matsala a cikin akida menene hikima za mu ji bayanin da al'allama nasiruddin albani yayi sharhi innama dhakara al tab'an li ghayrihi wato kawai mawallafin wannan littafi ya ambata ne saboda bin bin sauran malamai daga cikin mawallafa fi sunna masu rubutu akan aqida shine ma'ana a sunna nan ana nufin aqida an gani malaman sunna suna kiran littattafan aqida as-sunna kamar as-sunna lil barbahari as-sunna libin abi asim as-sunna li kaza li za ga malaman sunna suna kiran littattafan aqida as-sunna to taba al-ghairihi min al-mu'allifin fi sunna saboda bin waninsa daga cikin masu rubutu a cikin aqida المسح dun al دون wal والنعلين ya ambaci shafa akan هلفي banda shafa akan safa da kuma slippers wato takalma an gane a nan wajen bai ce wannan ralmasa alal jaurabai ne ba bai ce wannan ralmasa alal na'alai ne ba sai ce wannan ralmasa alal kufai ne to menene hikiman da ya sa bai ce muna ganin shafa akan safa ba anan muna ganin shafa akan takalma ba sai ce kawai muna ganin shafa akan hufi mai dalili saboda ba guda biyu al'awwal wato na farko annal masha ala al mutawatirun an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na farko lalle shafa akan hufi wato ya zo mutawatiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal akhar anna ar-rafida tukhalifu hadhihi as-sunnah eh, an ce shafa akan hufi ya zo daga sahabbai 70 da yan kai wanda daga cikin su akwai guda mutane guda bakwai wanda aka nusa albishi guda goma wanda aka nusa albishi da aljanna sahabban nan Hmm? kaga shi kenan hadisin yana da karfi sosai mutawatir ne sahabbai 70 da yan kai mata tawatara hadisu man kazab wa man bana lillahi baitan wa kasab wa ru'yatun shafa'atun wal haud wa masu kufail wa hadhi ba'd daga cikin hadisin da ya zama mutawatir hadisu man kazaba alayya muta'ammidan falita bawa ma domin nan hadisin shi ma sahabbai wajen 70 da yan kai suka ruwaito shi an gane ko hadisi ne mutawatir sosai mutawatirul lafazi wa hadisu man bana lillahi baitan da hadisin da wanda yake cewa duk wanda ya gina daki saboda Allah ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina mai fada a cikin aljanna wa man bana lillahi baitan wa tasab wa ru'yatun da hadisin ganin Allah hadisin da ke magana kan za a ga Allah gobe kiyama mu'minai shi ma hadisi ne mutawatir sa bai 40 da wani abu kan wato shi ibn kasir yi wannan bayani a cikin albidaya bidaya wan nihaya an gane wannan ko to kaga hadisin ganin Allah gobe kiyama sannan kuma wa ru'yatu shafa'atu da hadisin ceto gobe kiyama ha wal haus da hadisin kaftin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shafa akan hufi shi ma mutawatir ne wa hazi ba'd wannan wani sashe ne daga ciki daga cikin mutawatirai suna da yawa an gano wannan ku na'am wal akhar an rawatiba ta tukhalifu hadhihi sunna sannan kuma sababi na biyu dan shi'a rawatib suna inkaru wannan sunna din duk dan shi'a baya san shafa akan wuce an ka jona ku dan shi'a kwata kwata bai yadda da shafa akan wuce ba har ma manyan malaman sun ce ana iya yin takiya kan komai banda shafa akan wuce banda sanya hannu a kirshi kada dan shi ya kuskure yayi taqiya kan sanya hannu a kirki kada ya kuskure yayi taqiya kan shafa kan hutu kawai ya fito a mutum ya saki hannun shi ya fito a mutum ya shafi kafan shi amma fa duk da haka yan shi'a suna taqiya kan shafa kan hutu dan shi'a in ya ga cewa ba a san shi dan shi'a bane ya waiga ya ga mutane ya waiga gabas da yamma ya ga mutane kudu da arewa kawai yanzu kawai sai dan sai sai ka ba. amma idan ya waiga ba mai kallon shi sai shafi kaban shi an fahimci wannan ko to so haka yan shi'a suna inkarin hadisin shafa akan hufi to wannan shi ne dalili da ya sanya malaman sunna suka mai da shi aqida an gane ko suke fitar da shi a cikin littafin aqida don ka san ahlus sunna ba sa wasa da wannan matsala din yau idan mutum yana inkari akan shafa akan hufi za mu zarge shi da aqidan shi'a saboda yan shi'a su ne suke da irin wayannan miyagun akidu ne an gane hadisi mutawatir ba abun wasa bane baya kamata mutumin da yake jingina kanshi da sunna a gaina inkarin hadisi mutawatir shi sa kaji malami za su gaya ma wannan hadisi mutawatir ne hikiman gaya ma wannan ba abun wasa bane ba ko da wasa ba a so ka karyata shi in ka karyata ba za a yi maka uzuri ba za a gaya ma ka san wannan hadisi mutawatir ne kake na sani me yasa kai inkari haka ne to kai ridda za su kafirta ka an gane wannan ko to saboda haka wannan shine sababi na biyu ɗan shi'a suna inkarin shi فالحجة عليهم أقوى في الاجتهاد في الاجتهاد بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى مكو وجه إن شيء كفى مكو وجه يا أبو قربي كفى مكو وجه ده حديث متواتر sai ka ce ba yan shi'a ga hadisi ka kawo ma yan shi'a hadisai hadisai su gani gashi nan sahabbai kaza suka ruwaito wannan su gani فلا ينفي ذكر الخفين ثبوت المسح على الخف ثبوت Kuma ya kamata ku sani, wato ambatan امبتن guda biyu غدا بيو بايا كوري كما تبتن akan safa an gane kamar yadda aka samu hadisai sun zo dangane da shafa akan hufi hakanan hadisai sun zo dangane da shafa akan asafa sai su ba mutawatirai bane an gane Sheikh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadibi yayi wani littafi dan risala haka kawai dangane da shafa akan safa da kuma takalma inda ya kawo hadisai wajen guda goma dangane da wannan ko fiye da haka yana kokari ya nuna fa cewa hadisin da ya zo shi ma fa akan shafa akan safa ba fa hadisi bane na wasa an gane wannan ko an samo shi ta hanyoyi daban-daban saboda haka ana shafan safa kamar yadda ake shafan hurfi mutum farko zai yi alwala idan ya yi alwala ya sanya safa to nan gaba idan alwalan shi ya karye ba sai ya cire safan ba kawai zai wanke ko ina idan ya zo wajen kafa sai ya shafi wannan safa din hakanan zai shafi takalmin zai sallah kan shi an gane wannan ko yawwa to so haka shi yasa kaga malamai suna yawan ambatan shafa akan hufi amma shafa akan safa ya inganta shafa akan takalma shi ma ya inganta an gano wannan hufi wannan alaini ne aiba eh da kuma shafa akan takalma su ma sun inganta وهذا ما تراه مفصلا في كتاب المسح على الجوربين إيه وهذا ما تراه مفصلا وانا ابو ne wanda za ka ganshi daki daki a cikin littafin almasu alal jaurabai ne sheikh al-qasimi ga ainihin a sheikh al-qasimi gani ya wallafa littafi almasu alal kufai ne wal jaurabai ne eh wakad atbahtuhu bi tadhilin alayhi eh nasru din albani ke cewa na bu wannan hadisi na bu wannan littafi da tazil tazili shine albani ya ƙara wasu hadisai wanda shi al-qasimi bai kawo ba ko zai iya yiwa shi ma bai gani ba bai ga hadisan ba albani sai ya kawo wa yana hadisan sai ya kara a cikin littafin ya yi ta ziyili amma za ka yi ziyili za ka nuna sai dai ka yi a ƙasa ko a hashiya ba za ka shiga cikin littafin shi ba littafin shi abin da ya riga ya wallafa a cikin littafin sa za ka fashe yadda yake sai dai ka yi ta ziyili kuma in za ka yi sai dai ka ja layi ka yi a ƙasa in za ka yi ta aliki. sai ka yi wannan ƙarin bayani a ciki an fahimci wannan hanyar to nasiruddin albani ya kawo wasu hadisai wanda alƙasimi bai kawo ba a cikin littafin sa don ya ƙara tabbatar da cewa fa akwai hadisai da dama ingantattu da suke magana akan shafa akan tafa da kuma shafa akan takalma yanzu da wani zai zo yanzu ya shiga masallaci da takalma ya ce zai sallah za ku yi waje da shigo? Eh? kawai za a yi sallah za a gyara sau sai ga wani kusa da kai da takalmi yaya ya halatta ya sallar takalmi ko bai halatta ya halatta an gane ku ya halatta ka yi sallar takalmi to amma kuma da sharaɗa sharaɗin farko ya to takalmin yana da tsafta irin tsaftar da ba zai ɓata masallacin ba kada ya zama tuta takalmin an tako wani najasa ko kuma an tako tabo wanda za a zo a tattaka masallacin a ɓata masallacin da shi sannan kuma a lalata jikin masu yin sallah ɗin annabi yana cewa sallar alaihi wasallam la wa wala dirar ba cuta ba cutarwa kaga idan ka zo ka taka masallacin da tabo wani ya zo ya sallah kusa da shi ko ka zo kana sallah wani ya sa farin kaya ka zo kana zaman tahiya ka zo ka lafta masa wannan takalmi a jiki ga sabo a jikinka ya kenan annabi ya ce ba cuta ba cutarwa saboda haka in za ka rayar da wannan sunna ka tabbatar takalminka na nan kalkal in baya nan in ba shi da tsafta ka tabbatar ka tsabtace shi sannan ka shigo masallaci da shi ya halatta kai sallah da takalmi kai sunna ne ma kai baya halatta mutum ya bar duniya ba tare da ya rayar da wannan sunna din ba lokaci lokaci mutum ya samu dama yana iya rayar da wannan sunna ɗin kada a ce kullum annabi ya ce mu saba ma yahudawa domin yahudawa ba sa sallah ga ainihin takalmansu ba sa sallah da safa mu saba musu ba sa sallah da takalma ba sa sallah da ainihin hutu saboda haka wata ranka rayar da wannan suna ɗin mu 'yan najeriya galiban a wajen sallan gawa ne muke yi da takalma wajen sallan gawa ba mai maka inkari amma idan ka shigo masallaci da shi wani zai ce dan alaka to ne kai da ko yaro mai zafin kai da ya taba shiga masallacin juma'a da shi wallahi masallacin juma'a ya shiga da shi wani masallaci ba sai na faɗi masallacin ba wallahi bayan an idar da sallah limamin ya zo yana neman mahaifinsa ya zo ya ce dan gidan waye aka gaya masa ya kai ziyara har gidan mahaifin yace ya kamata ya ce ma mahaifin ya binciki aqidan dan sakila dan na da aqidan alaka su me faru me faru dan ka yayi sallah da takalmi a masallaci ina ba san gane wannan to kaga irin wannan abu ne wanda ya kamata mu san da shi dole ne a karanta da al'umma kafin a fara dabbaka shi idan muna so mutane su fahimce shi da kyau mu karantar da su an gani idan baka karantar da mutum ba zai kalle ka ne kamar wani kafir kafir masallacin Allah wani ma miƙe waye yake subhanallah subhanallah yake annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah zai gana da shi Allah ce masa yayi eh ya Musa inni ana rabbuka fakhla ana alayk innaka bil wadi al muqaddas tuwa ko ni ubangijinka ne ka cire takalmanka kai to annabi Musa gashi Allah zai gana da shi ya ce cire takalmi kai kuma zaka zo kai sallah da hulfi ko da ko da ko da ainihin takalmi a masallaci subhanallah to kuma in ka duba maganar malaman tafsiri ya ce abin da ya sanya aka ce cire takalmin shi saboda kila zai iya yiwa takalmi ne an yi shi da fatan alade ne ko da fatan dabban da ba a ci ko kuma takalmi ne wanda ba a jebe shi ba ko dai abin da ya kama da wani sannan a kaddara Allah ya ce wa annabi Musa haka Eh? to annabi Musa saƙon wato shari'a annabi Musa shari'a mu ne manzo Allah me yace dangane da annabi Musa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da a ce annabi Musa yana raye da babu abin da ya halatta a gare shi face ya bi ni an fahimci wannan ai to saboda haka ashe kenan annabi Musa inda yana raye shi ma zai bi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam so ya shi ma zai ajiye wannan shari'a shi ne fi shari'a manzo Allah ba wai zai dauko wancan shari'a nashi bane so da ka almuhim dai kada ka ga wani ya yi sallah da takalmi ka rude ka ɗauka wani sabon addini ne ka zo kana tambayar shi inda ya dogara zai kalle ka wani jahili wanda bai san abin da yake yi ba an gano wannan ko Allah ta'ala a'lam insha Allah حققت فيه كثيرا من أحكام المسح na tabbatar a cikin littafin da yawa daga cikin hukunce-hukuncen shafa hmm. na duk ya halatta duk ba ana yi ba amma ka za ga ana ɗawa sai takalmi in takalmin ya riga ya kubuce ma ba ci cigiya su wayannan 'yan sandan nan kawai in takalmi ya kubuce sai dai su jefar da shi su ba sa cewa takalmin nan nawaye shi kenan ka rasa kenan sai dai Allah ya taimake ka za kai bola ka gani to su suna ganin ya za mutu yanzu yana cigiyan wani silifas ko abin da ya kama da wannan to mu kuma yan Najeriya mu abin cigiya ne mu na ba wani dalilin cirewa ba wani dalili in dai takalmin mai tsafta ne za ka iya dawafin ka da shi ba wani dalili a duka ɗaya ne wani lokaci in za ka je aikin hajji da yawa wata ranka yi da shi wata ranka cire an gane shi magana sallar takalmi an ce shi ma wani lokaci ka yi wani lokaci ka bashi ba wa kullum kullum ba na'am eh. su suna hana wasu larabawa وممكن يكون اسبوع يكون في تحديد نفسه اما كمان عرضة شخص يكون لك الاسبوع بابا كوت شنكوت علي شنكوت أنا شنكوت علي شنكوت علي اما عشتين وجب قواتهم سمع انا بس انا بس انا وقتك يا الحمد لله هذا الجنة بتنزيدون شيء في حد الكائن eh suna share shi ne to kawai ka sa takalmin ka kaje ka yi dawafin kamar kawai ka sa takalmin ka yi dawafi da shi na'am ko da shi wannan filibas ne za su shafa ka ci. Khalid hmm. insha Allah. kowane iri ko na roba ko na bata eh mata su wuce ga mutane kawai ina ganin ba wani sassauci kawai yawan mutane ne kawai yawa ne wanda ba control amma ba wai an yi sassauci akan jima, hukunci na na yanda yake amma idan ya zama to kan lalura an ya an ya an biya kan shi eh ai ba za ka iya ba to a dan ka ba to kuma yanzu kuma da za ta wuce gaba garin ya za ka yi majiyar za ta wuce ya za ka yi a wai za ka iya ture ta na magana a kalajin yau na magana ko wato haka yana nuna cewa su ba su kuma da dai suna so su jawon su ma ya kuma da su eh, shi kenan shi ne manufarsu duk wani abu na gaibi inkarin suke yi to su kuma suna so su gamsar da kai da irin kwakwalwansu wajen inkarinsa eh e eh. gaga eh, annabi ibrahim gashi an jefa cikin wuta Allah ya fi ya na ni bardan wa salaman ala ibrahim kaga wuta ta koma sanyi sanyin ma sai Allah ya addu'a ta koma salama inda Allah bai ce salama ba da ta zama sanyi irin na kankara sai Allah ya ce sanyi kuma da aminci shi ne suka jefa annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya ji wani irin sanyi da ni'ima ya ji daɗi fa aradu bihi kaidan fa ja'alnahumul asalin sun yi nufin makirci gare shi sai muka sanya su ne a ƙasa annabi ibrahim kuma a sama kaga wannan ma hujja ne da kuma raddi ga yan akalaniye ne da hadisi ne aka faɗi wanda za su ci ƙarya ne dan dan akalani babu abin da ya raina kamar hadisi eh hadisi da hadisi ne aka ce annabi ibrahim an jefa shi wuta wutan ya koma kamar sanyi sai ba yadda za a yi wuta ya koma sanyi ko to sai zama to qur'ani ne ya faɗa ba yadda suka iya da wannan Allahu a'lam ko da kuma qur'ani da shi ya an bar gawo shi ma ba ta ruwa eh a yau da suka duba da shi da ta kuna liman kalfaka aya ba eh za su iya kawo rudani da to yanzu ai gashi muna kallon fir'auna ina wutan <laughs> muna nan gashi muna ganin fir'auna a kawo mana wutan mu gani to Allah da yake mishi azaba shi ya san irin azaban da yake maza kuma da irin yanzu kana ganin shi ne amma yana wata rayuwa ce daban rayuwar da yake rayuwa ce tsakanin duniya da lahira ana kiran shi hayatun barzakhiyya kalla hatta idza ja'a idza ja'a hadahumul maut ko qala rabbi irji'un la'alli a'mal la'alli a'mal salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun Allah ce har sai idan mutuwa ya zo ɗayansu. sai ce ya ubangiji ku mayar da mu ku mayar da mu la'alli a'malu salihan fi tarak saboda wata kila zan iya aikata aiki mai kyau cikin abin da na bari sauran abin da ya rage a rayuwana sai Allah ce to kalla ina inna ha hiya kalimatun hu inna ma inna ha kalimatun huwa qailuha ita kalma ce wacce yake fadin ta lokacin da yake fadin ta din nan wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun alhali a bayan sa akwai wani shamaki wato shamaki daga duniya har tashin kiyama yana da wannan shamaki yana cikin fadin wannan magana kuma wato yana cewa ya Allah a dawo da shi kuma ana yi masa azaba ne ba da ya ga azaba sai ce ya Allah ku dawo da ni saboda aikata aiki mai kyau Allah ya ce lokaci ya kure maka an gane kalma ce wacce yana faɗinta alhali tsakanin shi da duniya akwai wani shamaki a sheke na kaga a wannan a cikin wannan yana raye kuma ga shi har na nadama ga shi kuma yana fuskantar azaba yana so ya dawo duniya Allah ya ce ba zai yiwu ba kaga wannan aya ya ƙara tabbatar mana akwai azabar kabari an gano wannan ku hmm. kwarai da gaske shi mara lafiya an bai da lafiya mu ne wani bai da lafiya amma ba za ka sani ba ma yana nan yana jin yana nan yana shan wahala amma kuma kai baka san abin da yake fuskanta ba kawai shi kadai san abin da yake damun shi to shi ma me za ka ce akan wannan shi ma ashe Allah yana iya maka azaba ba tare da kowa ya sani ba kisan mummuke ina fasa gane wani ya kalla kamar kana jin daɗi bai san cewa kana nan kana ta fuskantar wahala ne eh <laughs> wani ya ce wallahi ko ba ma rashin lafiya amma wani a kwanar da gaske tabbas haka ne za ga mutum ya farka yana nishi kuma mafarki ne ba amma ya firgita ya yi gumi wani lokaci ma hannaushi wala akwai wanda ya naushin bango ya tashi hannun shi ya kumbura <laughs> Allah shi taimake mu to insha Allah za a zagaya neman taimako a taimaka fi sabilillah kamar yadda aka saba kada a gajiya ya ayyuhan ladina amanu